Barkanmu da wannan lokaci fatan ‘yan uwa suna cikin ƙoshin lafiya to muna yi muku fatan alkhairi barka da wannan rana to insha Allahu cikin ikon Allah da yarda shi da amincewarsa sai gashi a yau ma wato ainihin muna ɗauke da wani sirri na jalabi wanda ya kamata ‘yan uwa da su ji su saurara kuma su yi amfani da shi domin sirri ne mafi kyau mafi amfani ga al'umma baki ɗaya ga wanda ya ga zai iya kenan. Wato shi wannan sirri yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ga kowane ɗan adam. Duk wanda ya kasance yana kamar neman abu to insha Allahu zai iya tashi da wannan sirri. Misali, shin kana neman wata buƙata ne, to za ka iya tashi da wannan sirri. duk buƙatar da kake nema a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan jalabi ne mai ƙarfin gaske idan ka duba wato 'yanayin za ka ga shi kanshi wanda kake roƙo Allah subhanahu wa ta'ala to yau sunayen shi ne muka kawo muku sunayen shi za ka dinga ambata to kaga kenan wanda kake roƙo kuma kana ambatan sunayen shi kana zikiri na sunayen shi menene ba zai amsa maka ba rashin tunawa da shi shi kan shi ne yake sakawa shi ma ba zai tuna da ku ba in ba ku tuna da shi ba ba zai tuna da ku ba to sai ya kasance yan uwa yau gashi mun kawo muku wato ainihin wannan sunaye masu girma sunayen allahu subhanahu wa ta'ala wani ɓangare na sirri sai muka ga yan uwa ya kamata da mu kawo muku ku yi amfani da shi ku samu duk buƙatan da kuka ga kuna da shi a cikin zuciyarku insha Allahu idan kuka yi wannan sirri kuka gama sai ku ambaci duk wata buƙata da kuke so insha Allahu muna fata yan uwa za a yi wato ainihin wannan sirri duk wata buƙata da kake gani insha Allahu Idan ka gama sirrin sai ka ambata. Za ka ga abin da zai biyo baya na alkhairi insha Allah Kar ka ajiye komai ka faɗe shi insha Allah domin sunaye ne masu albarka manya kuma. To insha Allah um, kamar yadda muke ce muku kullum, idan ya kasance zuwanka ne wannan gida na Asuraru TV muna yi maka barka da zuwa, barka da kuma wannan rana. kar ka manta wato ainihin da ka daure ka danna mana wannan alama ta subscribe ka danna kararrawa all kenan da zarar mun ɗora manyan sirrika sababbi insha Allahu za su faɗo maka wayanka ba tare da wani jinkiri ba kai mana lakin idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka tura 'yan uwan al'umma wannan ma shi ne aiki ka tura 'yan uwan al'umma domin su amfana kamar yadda kai ma ka amfana ko in ce za ka amfana da wannan sirri. Insha Allah kuma wanda ka kasance sabo ne a cikin gidan nan to muna yi maka barka da wannan rana. Wannan mun yi muku bayani akan shi sirrin me ya kunsa ne. To mu shiga cikin sirrin kai tsaye ya za a yi shi wannan aiki kenan, domin neman buƙata a gurin Allah Subhanahu wa ta'ala. To insha Allah yanda za ka yi wannan aiki kwana uku ake yin shi kwana uku ake yin wannan aiki za ka iya fara a kowane irin rana duk ranar da ka ga kana da lokaci za ka iya farawa amma me ana so wato ainihin a ga an yi kwana uku ana yin wannan aiki kwana uku za a yi ana yin wannan aiki farko abin da za ka yi shi ne lokacin da za ka fara wannan aiki a kowane rana za ka iya farawa amma me ana yin shi ne bayan sallar magriba ko kuma bayan sallar subih bayan sallar asuba ko sallar magriba a guda biyan nan duk wanda kaga kana da lokaci to sai ka tashi ka yi shi wannan sirri kenan almuhim ana so da ya kasance babu rana a lokacin ba a so a ga rana a wani lokacin shi sa muka ce muku da asuba ko kuma lokacin da rana ta faɗi kenan bayan sallar magriba to da idan da sallar magriba za ka yi to kana gama sallar magriba to kai sai ka zauna ka fara shi wannan wuridi idan kuma bayan sallar asuba za ka yi to ana gama sallan asuba to kaga sai ka zauna inda kake ka fara jan wannan wuridi har ka gama to gashi nan kamar yadda kuka ga mun ɗora muku sunaye ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala gashi nan sai mutum ya kowanne suna za ku ga mun sa mishi lambobi domin mutane duk a gane shi sa muke sa lambobin nan a gane gashi nan kowane suna a nan kowane suna ana so ka karanta shi ana so ka karanta shi casa'in da tara kowane suna a nan gurin ana so ka karanta shi ne casa'in da tara ga shi nan ɗora muku hotunansu ga shi nan za ka ga ga shi nan kamar ya jabbaru ga shi nan na sama za ku ga mun sa casa'in da tara na gaban shi shi ma gashin za ku ga mun saka ya mutu khabiru gashin za ku ga mun saka 99 kowane idan kuka duba za ku ga mun sa mishi 99 to mutum sai ya tashi ya yi wannan aiki duk inda ga mun sa 99 to kowane za ka karanta shi ne kafa 99 am 99 shi nan su ya musawir ya gafaru ya kaharu ya basiru ya kabiru ya gaffaru ya shakuru ya kabiru ya ƙadiru duk ga sanan za ka dinga karanta sai ka karanta shi ne dukansu za ka karanta kafa casa'in kowanne guda ɗaya a ciki kafa casa'in za ka karanta Idan ka gama, kana gama shi to abin da ake so idan da rani ne da idan da bayan sallan masu asuba ne daman kafin ka fara ana so ka samu wato ainihin waina ana so ka siyo waina guda arba'in da ɗaya waina ake so ka siyo guda arba'in da ɗaya idan ka siyo waina guda arba'in da ɗaya ana so ka yi sadakarta bayan ka gama. kullum idan ka gama to za ka dinga yi sadakan waina guda arba'in da ɗaya haka idan da mag'am da asuba ne kai to daman ka ana gari yana wayewa ka ga lokacin ana sai da waina to nan ma sai ka siya haka sai ka raba wa yara guda arba'in da ɗaya ake so to insha Allah idan kai wannan zuwa kwana uku insha Allah duk wani bukata da kake nema a gurin Allah subhanahu wataala zai kalli zuciyarka ya biya maka wannan buƙatar insha Allahu bi izinillah. Zai biya maka wannan buƙatar nan take insha Allahu. Saboda ita kanta sadaka tana janyo wasu abubuwa masu sirri inda ba tunani. Za mu kawo muku sirrin sadaka nan gaba insha Allahu. To a za mu tsaya da wannan bidiyo sai kuma ku jira mu a kuma wani sirri da za mu kawo muku na nan gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun gode sosai sai anjima.